Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lokuriye, wacce ta rwaito cewa shugabannin hukumar alhazan Nijar wato Koho na fuskantar zargin cin hanci. Sakamakon wasu bayanan da ke cewa kamfanin Skyprim ya zuba wani babban jami'in hukumar miliyan 60 na sefa da nufin samun kwangilar dakon maniyatan bana, sai dai bukata ta biya ba, ganin yadda kamfanin Max Air ya wawushe komai na jigilar alhazan 2019. jaridar le republican ta ambato ɗaya daga cikin shika-shikan harkokin haji yana rantsuwa kai tsaye daga masallacin ka'aba hannunsa akan alkur'ani mai tsarki da zumar baiwa jama'a tabbacin cewa cin hanci ya dabaibaye tsare-tsaren hajin na bana sai dai abin mamaki kawo yanzu shugaban hukumar ta alhazai jibril labukari ya kasa fitowa ya musanta wannan zargi jaridar lebanon na cewa kamfanin orano wato tsohon kamfanin areva ya bayyana shirin ci gaba da ayyukansa a yankin arewacin jamhuriyar Nijar. Shugaban kamfanin Philip Nosh ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da shugaba Isu Muhammadu a jajibirin bikin dasa tubalin farkon gina wani kamfanin Iranium na haɗin gwiwar Nijar da ƙasar Kanada a gundumar Arlit. alhali a watannin baya kamfanin ya sanar cewa zai dakatar da ayyukansa sanadiyar faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya abin da ke nufin shigowar ƙasashe irin su kanada a harkar uranium ta fara ɗagawa faransa hankali jaridar lanketar ta ruwaito cewa jami'an ofishin ministan shari'ar ƙasar burkina faso sun gudanar da ziyara a jamhuriyar Nijar domin ɗaukar darasi a game da yadda ake shari'ar yaran da suka faɗa ayyukan ta'addanci bayanai na nunin daga watan yulin 2015 kawo yau ɗaruruwan yaran da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci ne yake tsira a gidajen yarin wannan ƙasa daga cikin waɗannan yara sama da tamanin sun yi nadama dalili kenan aka koyar da su sana'o'in dogaro da kai matakin da ya ɗaga tutar Nijar a waje dalili kenan ƙasar Burkina Faso ta zo ƙarin ilimi a wajen makwabta. Mu rufe sharhin da jaridar le Sahel wacce ta bayyana cewa kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta rantsar da mambobin majalisar saka ido a sha'anin suhuri CNRST wacce aka kafa a baya-bayan nan da nufin saka tsari a wannan fanni mai fama da tarin matsaloli. Jaridar ta ce mashawarta kimanin goma waɗanda suka fito daga ƙungiyoyi daban-daban ne ke kunshi a wannan sabuwar majalisa mai alhakin hukunta waɗanda aka kama da keta doka in Sahel. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.